barkanmu da saduwa a wannan yammaci na lahadi 22 ga watan zulhijja a wannan shekara ta 1418 wanda ya dace da 19 ga watan afrilu a shekara ta 1998 wato a shekaran bature a don ci gaba da karatunmu na kitabu Tauhi. wannan kuma yana jin shine darasi na sha na sha hudu ko duk kun manta kuma na sha hudu tabbas ke da shine darasi na sha hudu insha Allah a wancan lokaci in dai ban manta ba mun tsaya karshen babin qaulin lahi ta'ala an yushrikuna ma la yakhluqu shay'an wa hum yukhlaqun a karshen wannan babin muka tsaya ko yau za mu tashi babu qaulin lahi ta'ala hatta idza fuzzi'a an qulubihim qalu madha qala rabbukum qalu al wa huwa aliyyul kabir wannan babi tamfar babukan da suka gabace shi ne abin da yake fayyacewa dalilai da ke nuna cancantar Allah wajen a ta masa shi kadai kar a hada shi da wani kun fahimta da kyau ko dama babukan wannan babuka ne na dalailut tauhid al'adullati al'adillatu lati tadullu ala tauhid dalilan da ke nuna tauhidi waɗanda suke nuna cancantar kadai takar Allah wajen bauta shi kadai da haka sai ce babu qaulillahi تعالى حتى إذا فزع عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربكم قالوا الحق وهو العلي الكبير wannan aya hatta iza fuziya an qulubihim wato kamar bangare ne na wata aya jerin ayoyin suna cikin suratu saba sun fara ne daga faɗin Allah ta'ala qul ud'u allazina za'amtum min dunihi la yamlikuna mithqala dharratin fis samawati wala fil ard وما لهم فيهما من شرك وما له منهم من ظهير ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له حتى إذا فزع عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربكم قالوا الحق وهو الألي الكبير amma sai malam ya fara daga ƙarshen hatta iza fuzzi'a an qulubihim dai in ka fahimci wannan ka fahimci san farkon an fahimta ko to abinda suke cewa shine hatta idza fuzzi'a an qulubihim har sai lokacin da fuzzi'a an qulubihim aka kore tsoro ko firgita an qulubihim barin zukatansu qalu sai sashin su yace da sashi ma za qala rabbukum me ku ya faɗa qalu sai suka ce alhaqqa ubangiji ya faɗi gaskiya wa huwa al-aliyyul kabir shi ubangiji shine al-aliyu madaukaki al-kabiru kuma mai girma to wannan fadin cewa hatta idza fuzza an qulubihim har sai lokacin da aka yaye firgita daga zukatansu su suwa kenan su mutane ko su mala'iku sai malaman tafsiri suka yi maganganu guda biyu waɗansu suka ce su mutane yayin da aka yaye tsoro daga zukatansu sai sashin su ce wa sashi ma za qala rabbukum sai suka ansa da cewa kalul haqqa wa huwa al-aliyyul kabir waɗansu malaman suka ce a'a an qulubihim din nan wannan da mala'iku ake hatta idza fuzi'a an qulubihim har sai lokacin da aka yaye firgici daga zukatan su mala'iku kalu sai sashi ya ce da sashi ma za qala rabbukum mai ubangiji ya faɗa kalu haka sai suka ce ubangiji ya faɗa gaskiya to wannan magana ta cewa an qulubihim bamiri yana komawa zuwa ga mala'iku wannan tafsirin shine tafsirin da yafi dacewa da aya dan shine zai samu gaskatawa daga bangaren hadisin annabi ba za mu kammala wato fahimtar tafsirin ayar ba sai mun karanta hadisin da ya biyo ba shi zai fassara ayar menene yasa mala'iku jin tsoro a wani lokaci suka ji tsoro din kuma me za mu kalata a ƙarƙashin jin tsoron mala'iku din shine yace fi sahihi an abi hurairah radiyallahu anhu wa fi sahihi an abi hurairah radiyallahu anhu an annabi sallallahu alaihi wa sallam qala idza qada Allahu al-amra fi as-sama' ضربت الملائكة بأجنحتها خضعانا لقوله كأنه سلسلة على صفوان ينفذهم ذلك حتى إذا فزع عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربكم قالوا الحق وهو العلي الكبير فيسمعها مسترق السمع ومسترق السمع هكذا بعضه فوق بعض وصفه سفيان بكفه فحرفها وبدد أصابع بين أصابعه فيسمع الكلمة فيلقيها إلى من تحته فيلقيها إلى من تهته ثم يلقيها الآخر إلى من تهته كما تكون قال سوسفا وأسفه ثم يلقيها الآخر إلى من تهته ثم يلقيها على لسان الساحر أو الكاهن فربما أدركه الشهاب قبل أن يلقيها وربما ألقاها قبل أن يدركه فيكذب معها مئة كذبة فيقال أليس قد قال لنا يوم كذا وكذا يوم كذا وكذا كذا وكذا فيصدق بتلك الكلمة التي سمعت من السماء wannan ne karshen hadisi wa sahihi ya zo a cikin sahihul bukhari lokacin da duk suka ce as-sahihu bil alif wallam lam suka yi shiru suna nufin bukhari kawai ya zo cikin sahih bukhari an abi huraira radiyallahu anhu an karɓo hadisi daga abu huraira Allah shi kare da a gare shi an annabi sallallahu alaihi wa sallam daga manzon Allah tsira da amincin Allah tabbata gare shi kala annabi sallallahu alaihi wa sallama ya ce idan Allah ya zartar da wani al'amari a sama wani al'amari wata riwayan ta fassara idza takallama Allahu bil wahyi fis sama'i idan Allah yayi nufin maganar wani wahayi a sama ya ba da umarni a sama ya labartawa mala'ikun da suke ɗauke da al'arshi wani al'amari na abin da zai faru a duniya saukar da ruwan sama ko fari ko mutuwar wane ko haihuwar wane ko wata annoba ko wani alkhairi abinda duk Allah ya nufin faruwarsa gobe ko jibi ko gata yakan baiwa mala'iku labari to lokacin da duk ya faɗi hakan ya labarta wa mala'iku wannan bayani me ke faruwa darabatil mala'ikatu bi ajnihatiha sai mala'iku duk su sauke fuka-fukansu wannan ya nuna mala'iku suna da me fuffuki kamar da suratul fatir tace alhamdulillah fatir as-samawati wal ard ja'il al mala'ikati rusulan uli ajnihatin masna wa daga cikin su akwai masu fuffuke biyu akwai masu uku akwai masu hurhudu yazidu fil khalqi ma yasha akwai masu sama da hakan ba san adadin su ba mala'ika jibril kadai yana da fuffuke 600 shi kadai yazidu fil khalqi ma yasha annabi ya ganshi da fuffuke 600 a daren isra'i hadisin bukhari da ahmad da muslim kuma yace kowanne fuffuke daya ya rufe sasannin sama ta yadda in zaka daga kanka sama ba za ka hango sararin samaniya ba wannan ke nuna girman halittar mala'ika kenan fuffuke ɗaya ya rufe sama to ina sauran ɗari biyar da kuma nawa casa'in kenan yaya girman su zai zama to wannan fuka-fukan kenan banda ginin jikinsa kuma yazidu fil khalqi ma yasha Allah yana ƙari cikin halittarsa cikin abin da ya so inna Allah ala kulli shay'in qadir Allah mai iko ne akan komai to lokacin da Allah duk ya maganar wahayi su mala'ikun nan mai fafuke biyu mai uku mai hudu mai sama da haka duk sai su sauke fukafukan su kasa don jin tsoron ubangiji darabatil mala'ikatu bi ajnihatiha sai mala'iku su sauke fukafukan su saboda mai khud'anan liqawli dan kaskantar da kai ga maganar ubangiji dan jin tsoron ubangiji ta'ala khud'anan ala wazni gufran kal kufran wal ghufran war dukkan sa ala wazni fu'lan wato mazdari ne na khaba'a yakhda'u khudu'anan ko kace khaba'a yakhda'u khudu'an ko khaba'a yakhda'u khudu'anan ko khaba'a yakhda'u khaba'anan dukkan sa dai mazdari ne na khaba'a yakhda'u madi khaba'a mudari'i yakhda'u sai su sauke fuka-fukan su khud'anan liqaulihi dan tsorata da firgita saboda wahayin da suka ji na ubangiji saboda maganar da ubangiji maganar Allah kawai sun ki su bai gabata wannan me ke nuna wa mala'iku suna ne suna jin tsoron ubangiji ba haka bane ba ya khafuna rabbahum min fawqihim wa yaf'aluna ma yu'marun la yasbiqunahu bil qawli saboda mai jin tsoron sa wa hum bi amrihi ya'malun ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum wa la yashfa'una illa liman istata saboda jin tsoron sa wa hum min khashyatihi mushfiqun wa man yaqul minhum inni ilahun min dunihi da za a samu wani mala'ika ya ce ni ne abin bauta ba Allah ba sai Allah ce me kazalika najzihi jahannam duk da girman sa da yawan fuka-fukin sa da girman halittar sa to in mala'ika ya kasance na jin tsoron Allah to ina ga wanda bai kai mala'ika ba min babu aula ya ji tsoron wa in mala'ika duk da girman halittar sa da kasaitar sa yayi kaɗan da ya zama kishiya ga Allah to ina ga wanda bai kai girman mala'ika ba ta yaya zai zama kishiya wannan shine dalilin tauhid din kun bayyana da kyau wato nuna tsarkakowar Allah ga barin mai abin bauta abin wato tarayya ko da abin tarayyan nan ya kai matuka wajen girma to yayi kadan ya zama kishiya ga Allah yayi kaɗan ya zanto an kwatanta shi da Allah kuma shi kansa yana jin tsoron Allah duk girmansa yanzu baka da wani halitta cikin mutane da ya kai mala'ika girma annaba adam baban mu shine mafi girma cikin halitta tsawonsa zira'i 60 ne daga kansa ake ragewa kuma har yau to mutane kenan to ga mala'iku suna jin tsoron Allah wanda adam zai ci shi ba jin tsoron Allah ga mala'iku sun yi kadan su zama kishiyoyin Allah sai wani mutum dan shehuntaka dan walitaka sai zama kishiya ga Allah ya kai jibril ne jibrilu fuffuke 600 gare shi kowane fuffuke ya rufe sararin samaniya kai fuffuken ka nawa ko ɗaya yanzu ba kuke ɗaya ya rufe maka duniya ba inda rana za ta fito mala'ika jibril ya saki kuke ɗaya duk duniya ba za ta ga rana ba kai yi hasar tafin hannun kai magana mu gani dan tsabagen karama zai yi ashe ba kowa bane kai ashe baka zama komai ba ashe kai ka a asaka kishiya ga Allah to wannan shine dalilin tauhidi din yasa mutane sukan yi shirka ne dan in sun jahilci Allah inda sun san Allah ba za su yi shirka ba wa ma qadarullah hakka qadarki ba su girmama Allah hakikanin girman da ya cancanta ba shi ba saboda sun jahilci waye Allah to Allah kuma ba ka sanin shi ta hanyar ka gazatin sa dan bai yiwa a ganshi kun fahimta da kyau sai dai ka san shi ta fuskar mai sa sai ya zuba maka ayoyi a sama da kasa halittun sama aya ce daga cikin ayoyin Allah wa min ayatihi khalqus samawati wal ardi halittan ku mu mutane aya ne daga cikin ayoyin Allah wa ikhtilafu alsinatikum wa alwanikum da haka Allah ta sanurihim ayatina fil afaqi wa fi anfusihim hatta yatabayyana lahum annahu alhaq aw lam yakfi bi rabbika annahu ala kulli shay'in shahid ala innahum fi miryatin min liqa'i rabbihim ala innahu bi kulli shay'in muhit to abin da mala'iku kenan in sun ji wahayi fa sai su rikici wahayin Allah sai su rikici su faɗi kasa li qawlihi a wani hadisin aka ce za su faɗi ne su'iku sai su faɗi a sume saboda jin wahayi an gane ko to wannan wahayin sai ce ka annahu silsilatun ala safwanin ka annahu kai ka ce silsilatun sarka ce ta karfe ala safwanin da ake janta akan falalan dutse safwan shine irin falalan dutsen nan da ba shuka a kansa babu wata bishiya a kansa dutse tsagwaransa wanda ba wani gari idan ana da wato me kenan kamfa idan ana jan sarka a kai me za ta yi to haka mala'iku suke jin tsara wato idan Allah ya magana to shine suka ce ka annahu silsilatun kai ka ce sarka ce ala safwanin akan kamfa ake jin ta to me aka samanta a nan hal huwa tashbihu sam'in bi sam'in aw tashbihu masmu'in bi masmu'in Tashbihu masmu'in bi masmu'in to kaga abinda ba a so ka fahimta kenan tashbihu masmu'in bi masmu'in an ce ka annahu silsilatun kamar sarka ana danta akan kamfa idan ka ce ana kamanta abin ji ne da abin ji su mala'iku me suka ji maganan Allah ko sai aka kamanta ta da mai to wannan magana ita ce kaman abin din maganan Allah sai aka kamanta ta Allah Allah ta'ala laysa kamithlihi mislihi a ake ba tasmiyu musamman mai musamman bane ba rigitar da kake yi lokacin da aka da sarka akan kamfa ita ce ake kamantawa da firgitan mala'iku lokacin da suka ji maganan ubangiji su me suka ji maganan Allah ba ta suka firgita ba wata irin firgita irin firgitar mai firgita yayin da ya ji an ja sarka ta karfe akan a akan kamfa a ce kamanta firgita da firgita ne ba kamanta abin saurare da abin saurare ba a zuna na kun fahimci. saboda idan ka ce kamanta abin saurare da abin saurare ka kamanta Allah kenan sautin Allah ya zama kamar sarka kenan laysa kamithlihi yuku shi ce fa huwa samiul basir kun fahimta da kyau ka annahu silsilatun ala safwanin tsoron da suke kamar tsoron mai tsoro yayin da an ja sarka akan kamfa yanfuzuhum zalika zalika ana nufin wannan wato sautin wahayi din da suka ji na ubangiji yanfuzuhum yana ratsa su yana shigar su domin annufus inda ya dukhul kif yanfuzuhum zalika hakan yana shigar mala'iku su firgita su firmoce har ba su faɗi suman mu saboda jin tsoron ubangiji an gane ku? to suna nan sun faɗi suman mu ko sun rikice saboda jin maganar ubangiji sun tsorata ma ba su san inda suke ba hatta idza fuzzi'a an qulubihim har sai lokacin da aka tafiyar da wannan firgita daga cikin zukatansu wa zai tafiyar da firgitan Allah ta'ala wato ba su ne suke iya ture wannan firgitan ba Allah ne zai iya kore musu me wannan firgitan kaga duk annan mai gajiyawar su mala'iku din to idan suka farfado suka farko qalu ma za qala rabbukum to wannan qalu din su duka ne za su faɗa haka ko wani bangare daga cikin su ha wani bangare daga cikin su qala ba'dhum li ba'd qalu sai sashi yace da sashi ma za qala rabbukum wai mai ubangijin ku ya faɗa ne saboda da mai cewa saboda su ma da suka yi saboda firgici ba su san ba me aka faɗa cikin wahayin ba an gane ko kalu waɗanda za su ansa wannan fatawan da aka yi musu tambaya kalu sai su ce wannan alhaqa din na'at ne limasdarin mahzufin ay qal qala alqawl alhaqa ya faɗi faɗi da gaske ina fatan kun fahimta ya faɗi faɗi na gaske to shine suka ce ansar da suke baiwa juna cewa ya faɗi gaskiya shin dama sun yi tambaya ne idan suna tsammanin zai faɗi kishin gaskiya ba da haka suka yi tambaya ba shin me yasa suka yi tambaya ai shin ba su da masaniyar Allah gaskiya ke faɗa suna da masaniya to amma wai a faɗi cewa ya faɗi gaskiya din kamar zikiri ne kamar tasbihi ne su maimaita abin bayan sun san la yaqulu illa al-haq ai sun san cewa wallahu yaqulu al-haq wa huwa yahdi sabil ai sun sun cewa Allah ce fal haqqu wal haqqa aqulu sun san Allah baya faɗin abu sai gaskiya amma tare da haka suka tambayi junan su me ya faɗa qalu haka sai suka ce ubangiji gaskiya ya faɗa wa huwa al aliyu shi ubangiji shine madaukaki al kabiru kuma shine mai girma al aliyu madaukaki daukaka guda uku na farko ulul ɗaukaka daukaka ta rinjaye ya rinjaye dukkan halittu yana sama da kowa na biyu daukaka ta matsayi na uku daukaka ta zafi ya daidaita akan al'arshinsa wannan al'aliyu din ya shafi dukkan guda uku shine kuma Al-Kabiru mai girman da ba mai girman da ya kai shi mai girman da dukkan masu girma suna ƙasa da shi ne don mafiya girma su ne mala'iku din in ba kusantattu ba cikin bayan Allah irin annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam annabi Ibrahim da sauran annabawa in ba su ba wane ne kuma yake kusa da wannan mala'iku da annabawa to dukkan su kuma ibada ne a wurin Allah mala'iku duk da girman su ga fuffuke 600 sama da haka ko kasa da haka amma dukkan su Allah ce bal ibadun mukramu bayi ne ababen girmamawa waye ya girmama su su suka girmama kansu Allah ne ba su girma idan shine tabaraka tasbu rabbuka zul jalali shine ma'abucin ikram dan haka wannan ikram din shine ya karrama mala'iku ne annabawa ma dukkan su su ma bayi ne kamar da ayoyin qur'ani suka nasanta kamar da muka faɗa a darsan baya an fahimta ko to ashe kowa bawa ne a cikin sama kowa kasa ba wanda zai iya bugon kirji ya ce shi ya wuce matsayin bawa dai da ya wuce matsayin bawa ina za Ya yace shi ilahu ne to Allah ce in kullu man fi samawati wal ardi illa atir rahmani in kana so ka zanto kafi karfin ka zama bawa kuma kai ba za ka yi bauta ba sai ka samu wani wurin zama ba sama ba ba kasa ba baka cikin sama ta ɗaya zuwa ta bakwai ko baka cikin sararin duniya amma in kana cikin sama ta bakwai ta shida har zuwa ta ƙasa kana cikin ƙasa kuma to sunan ka bawa bi dalilin qaulihi ta'ala in kullu man fis samawati wal ardi illa atir rahmani abda laqad ahsahum wa addahum adda wa kulluhum atihi yawm qiyamati farda in dai a sama kace kowa kasa dole ka zama bawa da haka mala'iku suka zama bayi annabawa ma suka zama bayi waliyan Allah su ma bayi ne ba ɗaya daga cikin su da zai ɗauki riga riga ta ilahantaka ko ya ɗauki mayafi na rububiyantaka ya fawa kansa ba zai yiwu ba قالوا الحق وهو العلي الكبير فيسمعها مسترق السمع ita wannan kalma da ubangiji ya sanar da mala'iku wani abu da zai zartas ta fuskar wahayi cewa yau za a yi kaza ko gobe za a yi kaza to waɗanda suke fara farkawa cikin mala'iku su ne waɗanda suke wato ainihin na sama ta bakwai sai su tambayi hamalatul arshi mai ubangiji ya faɗa sai hamalatul arshi su faɗa musu ubangiji ya ce kaza wato za a yi kaza ko za a yi ruwa gari kaza ko wani zai mutu ko za a yi kaza za a yi kaza wani abin da Allah ya zartas ya so ya sanar da mala'iku ya sanar da su sai su fadawa na sama ta bakwai na sama ta bakwai sai su fadawa ta shida na sama ta shida sai su fadawa mai bi musu har a fada mala'ikun sama ta daya mala'ikun sama ta daya su kuma wani lokaci sukan sauko suna yawo akan girgije kamar yadda hadisin bukhari ya nuna hadisin aisha suna yawo a kan girgije sai su rinka tattaunawa ai ubangiji ya labartar da mu cewa gobe wani zai ci zaɓe, wani kuma zai faɗi. ba haka bane ba gobe za a yi annoba jibi za a yi ruwan sama jibi za a yi kaza tattaunawar da suke da ita lokacin da suke sama fa yasma'uha mustariqu sam'i sai mai sato magana cikin aljanu sai ya sato wannan kalmar daga bakin wa daga bakin mala'iku lokacin da suke tattaunawa mustariku sam'i masu satar magana ko da ke mustariku ai mubran ne ko to amma an ce mustariku sam'i sai zanto an yi idafa sa zuwa ga mai as-sam'i wanda yake wato ainihin mu'arraf ne mazdar ne mu'arraf kuma bil alif wal to sai zanto bi ma'anar jam'i kenan fa yasma'uha mustariku sam'i masu satar maganganu cikin aljanu sai su ji wannan kalma daga bakin mala'iku sai ya ce wa mustariku sam'i hakaza ba'aduhu fawqa ba'adin shi mai masu satar maganganu din nan cikin aljanu Haka za haka suke ba'aduhu fawqa ba'adin sashin su a saman sashi an fahimta ko sai mai riwaya yace wa tafahu sufyanun bi kaffihi sufyanu ibnu uyay sufyanu sauri, an gane ko ɗaya daga cikin marwaita hadisin sai ya siffanta mana wato sufyanu bin Uyayna kai ɗaya daga cikin marwayata hadisin sai ya siffanta haka za ba ka fawqa ba'din wa safahu bi kaffihi sai ya siffanta hakan da tafin hannunsa fa harrafaha sai yayi haka da tafin hannunsa me za mu ci haka da Hausa kenan eh me da tafin hannu ba dai shin fadawa ba haka kenan mikawa ko ya kafa tafin hannunsa kenan ni da na yi tunani tun ɗazu sama da rabin awa me zan faɗa a Hausa saboda masu kasar ba sa gani amma ku yanzu duk kun gane ne wanda suke ji a rediyo ko a kasar kuma ba za su ba za su gane ba kenan ko to ya za mu ce wato dai kishiyar shimfiɗa hannu wato sai ka miƙar da hannunka babban ɗan yatsa yana ƙasa ɗan auta yana mai yana ƙasa wannan shine babban ɗan yatsa yana sama ɗan auta kuma yana mai yana ƙasa wannan shine mai taharif fa fa harrafaha sai ya miƙar da tafin hannunsa wa baddada baina asabihi ya raba yatsunsa da juna yace haka suke hawa aljanu din wannan yana kan wannan wannan yana kan wannan wannan ya hau wannan har na karshen sama shine zai ji wannan magana da mala'iku za su faɗa kun fahimta da kyau fa yasma'ul kalimata shi wanda ya ji kalmar na karshe kenan sai ya saurari kalmar fa yulkiha ila man tahtahu sai ya faɗa wa na kasar shi yace to kaji fa abinda mala'iku ne suna tattauna sun ce kaza kun fahimta da kyau sun mai yulki al-akhar ila man tahtahu shi ma wanda aka faɗa sai faɗawa na kasar hatta yulkiha ala lisan sahir na kasa na karshe sai je nemi malamin duban da yake mu'amala da shi ya je nemi bokan da suke mu'amala da shi ya nemi malamin tsafin da suke mu'amala da shi sai je ya bashi wannan kalmar ya ce to za a yi kaza gobe gobe wanda zai mutu gobe za a haifuwa ne gobe za a yi kaza sai ce faruɓa ma adrakahu shihabu wani lokacin wato anishin tauraro da aka sa ke dakon irin wannan aljanun sai ya kawo wa wannan aljanun farmaki kabla an ha lokacin da ya ji kalmar daga wajen mala'iku kafin ya faɗa na ƙasa da shi sai wannan tauraron ya zo a harba masa tauraro sai ya buge shi ya faɗi matacce wa rubbama alqaha qabla an yudrikahu wani lokacin yakan ci nasarar tabawa na ƙasa da shi kafin tauraron ya zo kun bayyana da kyau ko fa yakzibu ma'aha mi'ata kazba shi na kasan aljanin na karshe wanda shi zai je faɗawa malamin duba ko boka fa yakzibu ma'aha wannan kalmar ɗaya ta gaskiya da ya daga wajen mala'iku fa yakzibu ma'aha mi'ata kazba sai ya takuɗa ta da ƙarya ɗari gaskiya ɗaya ƙarya ɗari ya je garwaya sai ba malamin duba ko ya faɗawa boka to wannan take sa wani lokacin boka ya faɗa baka ga ya dace da gaskiya ya dace da ɗaya daga cikin gaskiyan nan da aka ci nasarar satowa to amma ka tabbatar kafin ka samu gaskiyan nan guda ɗaya sai ka samu ƙarya nawa ɗari to yanzu ya za a yi dan lato gaskiya ɗaya ka faɗa cikin kogi na ƙarya ɗari wani kwale-kwale zai fitar da kai ka samu tsira baka halaka ba kuma yana daga cikin ka'idan shari'ar musulunci ku fahimci wannan da kyau ka'ida ce mai kyau shari'ar musulunci duk abin da ta yi umarni da shi ɗayan biyu ne imma ma kanat maslahatuhu khalisa aw rajiha duk abin da shari'a ta ce a yi in ma dai abin daga farkon sa har karshen sa maslaha ne ko mafi rinjayen sa maslaha ne ko da akwai wata cutarwa to mafi rinjaye dai shine ne maslaha to wannan shi shari'a ta yi umarni su ce a yi kamar yadda shari'ar musulunci ba ta haramta abu illa ma kana mafsadatuhu khalisa aw rajiha duk abin da shari'a ta haramta to barnar da ke ciki in ma barna ce tsantsa tun daga farkon sa har karshe ko kuma barnar ta fi yawa ko da akwai alkhairi matuƙar barna ta fi yawa sai shari'a ta ne ta haramta wannan tunda barna ta fi yawa sai a haramta ko da akwai alkhairi ba a lura da shi a wannan lokacin fatunusi alkhairu idza kana marjuhan wa yutabaru bisharri idza kana rajihan wa hadha fi amma min babi ta halil kuwa ko min babi awamir kuma wannan ko da abin akwai barna matukar alkhairi ya fi yawa fatunusiya asharru idza kana marjuhan wa yu'mar bil amri idza kana khairuhu rajihan wannan ka'ida ce Ta kaga anan gurin kenan an haramta zuwa wajen boka imma dan saboda dukkan abin sharri ne daga farkon sa har karshen sa ko kuma dan saboda me mafi rinjayensa sharri ne ko da akwai wani alkhairi shine gaskiya guda ɗaya da za a samu to kuma akwai sharri shine ƙarya ɗari saboda haka sai aka haramta wannan abin gaba ɗaya ina fatan kun fahimta da kyau fa yuqalu alaysa qad qala lana yawma kaza wa kaza kaza wa kaza sai ka ji mutane suna cewa yau randan ba malamin duba faɗa mana kaza kaza ta faru ba to dan me zai sa idan ya dace da gaskiya randan kuma ya kasa dacewa da gaskiya yau sai su bi shi akan wannan ya dace da gaskiya sau daya sai su bi shi akan karere nawa dari a yi ta tafiya akan wannan fa dangane da boka din ko malamin dubar da yake da ta'amuli da aljanu amma akwai wanda ba ta'amuli yake da aljanu ba kawai yana fakar mutane da yadda ka san dan dambe na fakar ka, ina zai dake ka ka faɗi? haka shi ma zai fake ka a wace sifa ka zo mai ka zo mai ƙarya kawai ya buga maka ciki sai ka faɗi labari duk gaba sai ya ƙara sauran kawai zai maka tambayoyi Ya yi kawai yar canki zai yi ya ci ya samu nasara ke kenan ina fata an fahimta <laughs> fa yusaddaqu bi tilka al-kalimati allati sumi'at min as-sama'i fa yusaddaqu sai kaga an gaskata shi al-kahin din nan ko as-sahir din nan saboda mai bitilkal kalimatin lati sumi admin sama'i saboda sanadiyar kalma ɗaya ta gaskiya da aka ji daga sama sai kuma a ci gaba da gaskata shi a cikin sauran kalerayinsa to kaga wannan annabi na hanawa ne na razanar da mu na nuna mana cewa ashe kenan bokaye da malaman duba wato galibin abin da suke faɗa shine me ƙarya suke faɗa saboda ga inda suke samo magana su kuma sai an taku da ƙarya sannan a faɗa musu saboda haka abin ba gaskiya bane ba idan an ce alkahin wanda yake da'awar sanin gaibi cikin abin da zai zo nan gaba shine alkahin kenan kuma yanda da kyau wanda yake da'awar sanin gaibi cikin abin da zai zo nan gaba wannan shine alkafin amma wanda ya da'awar sanin gaibi cikin abin da ya wuce baya wannan ya iya zuwa ya samu labari daga lokacin da wani ya samu labari ya faɗa masa bai zama gaibi ba kenan ya riga ya wuce baya abin da zai zo nan gaba minti biyar minti goma minti kaza mutum ya da'awar sanin sa to wannan shine ake kira da suna gaibi sannan wato wannan shine alkahin wanda ya bada labarin akan wannan to amma mai bada labari dangane da abin da zai zo nan gaba iri biyu ne imma wanda zai bada labari din ta hanyar wato ainihin malaman duba sun aljan aljanu sun faɗa masa kaga wannan shine kahin ɗin kenan an fahimta ku to wannan kaga kahin ɗin kenan amma wanda zai lura da alamomi ya ba da labarin faruwar abu dan irinsa ya taɓa faruwa abu kaza ya faru lokacin da muka ga alama kaza muka ga alama kaza muka ga alama kaza sai yau na ga alamar sai na ce to wannan na nuna gobe ko jibi kaza za ta faru wannan ya zama kenan kahin idan mutum ya bada wannan labarin bai zama kahin ba bai zama kahin ba yanzu dukkan manomi yana lura da nunar amfanin gona da alamomi kaza in an ga alama kaza to an tabbatar amfanin gona zai kai labari in ko har ruwa yanke alamu kaza ba su zo ga amfanin gona to menene wannan ba zai kai labari ba to ba da labari ne wannan ai dangane da abin da zai zo nan gaba amma ina an alama za ala tajriba asabiqa akan wani abu da aka taba kwatantawa da ya taba wucewa baya to wannan mai wannan ba a ce masa kahin kun bayyana da kyau to dai yanzu kaga wannan hadisin ya fayyace mana hatta iza fuzia an qulubihim suwa kenan mala'iku ne ko mutane mala'iku wato yayin da aka koran ya tsoro daga jin tsoron su me yasa su jin tsoro din maganar Allah ta'ala an fahimta ko qalu ma za qala rabbukum qala al-haqqa wa huwa al-aliyyul kabir to wannan ke nuna mulkin sama da mulkin kasa dinna Allah ne mala'iku ba sa mallakar komai su ma bayi suke ga Allah to idan mala'iku ba sa mallakar komai to bani adam ma ba sa mallakar komai su ma duk bayi suke ga Allah Allah ba mai mallakar komai sai Allah shi kadai da haka yanzu a roka sai a roki Allah kenan shi kadai ba za a hada shi da wani bojin roko ce an fahimta ko amma dangantakar waɗancan ayoyi na baya mu sake koro su ko kudan mun taba karanta su a baya dan mu hada da hatta idza fuzza an qulubihim farkon ayar farko Allah ta yi qul ladzina za'am kuntum min dunihi kul kace da masu shirka ud'u allazina za'amtum min dunihi ku kirawo waɗanda kuka riya a matsayin kishiyoyi min dunihi ba Allah ba a matsayin ababen bauta ba Allah ba waɗanda kuke su in kun taso ta bukata ku kiraye su ku kiraye su in sun isa sa an samu ku bukatun ku in kun kiraye su ko su waye ababen kiran nan fa la يملكون مثقال dharratin في السماوات wala في ard ba sa iya mallakar gurgudan kwayar zarra gurgudan kwayar komayya a sama ko a ƙasa ba mallakar su bane mallakar waye mallakar Allah ne lillahi mulku samawati wal ard yakhluqu ma yasha amman yamliku sam'a wal absara fa subhanallazi bi yadihi malakutu kulli shay'in mulkin sama da mulkin ƙasa da komai na Allah ne kenan in kana son wani abu a cikin sama ko kasa tunda mallakar Allah ne wa za ka roƙa mamallakin ko wanda baya da shi mamallakin shine wa shine Allah wanda duk ka roƙa ba mallakar sa bane ba la na misqala zarrati in mala'iku ka kira in annaba ku ka kira in ma wa za ku kira waliyai ko shi ba sa mallakar kwayar zarra a sama ko a kasa wannan min haisul istiqlal kenan wa ma lahum fihi ma min shirkin ko ba su hada kamfani da Allah ba wajen mallakar sama ko kasa dama dai abu ko ka mallake shi naka ne kai kadai ko ka mallake shi kai dawa kai dawa ne ta hanyar ku hada jari ta hanyar ku hada gwiwa ta hanyar a mutu a bar muku ku gada ba shine wannan ba to ba sa mallakar komai a sama su kadai sannan ba sa mallaka ta hanyar yin tarayya da Allah a ce su raba Allah na da sama su suna da kasa ko Allah na da dukkan bangarorin duniya su kuma suna da Afirka ko ta yamma misali afirka sai mamallakar su sai sauran duniya kuma na Allah ne shine wa malahum fihi ma min shirkin ba sa tarayya da Allah wajen mallakar wani abu ko daya to ya rage mai fiye da awar su suka taimakawa Allah ya samu nan ba sai ya kore wa malahu minhum min zahir cikin su Allah ba ya da mataimaki wanda ya taimaka masa ya rage mai su ce suna da isa suna da fada a wajen Allah ko wanda ke da uwa abul hu'aba zai ci wansa ba mai ba ya rage kawai su ce ai su yan fada ne a wajen Allah da haka in ana san abin sai a ta kansu su kuma sai kuma su roki Allah su ce ya bayar dan sun fika shiga to wannan shine ceto to wannan ma sai Allah ya kore wala tanfa'u shafa'atu inda. wani beli ko ceto baya da amfani a wajen Allah illa liman azina la sai ga wanda Allah ya nuna shi ce to kai wani zo ka ce ta an baka damar adadi mutane kaza ka zo ka nemi belin su wannan ba sai Allah ya yi izini ba to ya yi izinin ne a baya ya faɗa ko zai yi izinin nan gaba dangane da annabawa an riga an faɗa a baya annaba na cikin masu ceto annabawa na cikin masu ceto ko amma dangane da sauran mutane fa sai nan gaba to tunda sai nan gaba za a faɗa a kiyama cewa da wani da wani za su yi ceto yanzu in dinga zo na wani na ce wani ma zai ceto na leko waccan takardar ce da ke kiyama kafin a karanta wani tabaran hangen nesa gare ni har na gano wani zai ceto to shine gangancin waɗanda suke shugabantar da waliyansu ko su ce wani zai ceto waye faɗa maka a ina ka samu wata aya ko na hadisi labari ne wanda ba a samu sai ta fuskar wahayi kadai wahayi ya yanke da mutuwar annabi sallallahu alaihi wasallama abinda aka faɗa an faɗa wanda ba faɗa ba kuma sai nan gaba kenan Allah zai faɗa to wanda ba aka faɗa ka kawo a cikin ayar da ke cikin Qur'ani ko hadisin da ke ran annabi inda aka ambaci shehu ga cewa zai ceto kuma babu ko to ya rage ilimin na wurin Allah shi kadai rada maka yake kadai kaji da haka kake kadawa shehin ka da rawa cewa zai ceto to ai na mutum zai samu kenan idan ya faɗa kawai wannan ya zama zato ko ya zama me ya zama ne ko ya zama zato zato wannan zato ma iri biyu ne fa akwai zato mai rinjaye akwai zato mara rinjaye to zato ne mai rinjaye ko mara rinjaye <laughs> ba ma zato ba kenan ko <laughs> to wannan shine hakikanin abin da al'ummar mu suke bukata su fahimta a yau Allah ya kore mallakar komai a sama ke mallaka kilala ya kore a yi tarayya da shi wajen mallaka ya ce malahum fihi ma min shirkin ya kore a ce ga wani ya taimakawa Allah Allah ya samu mulkin sama ko kasa ko mulkin taurari ko wani ba wanda ya taimaka masa shi kadai yake banta da yin wannan mulki ya kore ceto ya ce illa liman azina la sai ga wanda ya izini to sai ce hatta idza fuzzi'a an qulubihim har sai lokaci su kansu mala'iku in sun ji wayin Allah da suna suke su tsorata su bi to ina ga wanda zai ji wahayi kuma ya ki jin tsoro in ce shi ba ruwan shi da ubangiji ba ba zai ji tsoro ba ya jin tsoron azaba baya bukatan aljanna haka ba wadannan sufaye suke cewa kawai dan sun bunkasa wai su sufaye ne ba sa jin tsoron wata ba sa jin aljanna ba sa kwaɗayin san aljanna in ka ce saboda me wai sai kawo maka wata falsafa da wani logic wai idan Allah ya shafe wuta ya shafe aljanna to za ka yi bauta ko ba za ka yi ba za ka yi kamsu salawati ko ba za ka yi ba to wannan idan ka ji mutum ya kawo maka wannan to dama dan bid'a ne to kai kuma abin da zaka ce masa sai ka ce ka bari sai Allah ya shafe wutar ya shafe aljannan ka dawo ka tambaye ni sai in baka ansa amma yanzu wuta tana nan o iddat lil kafirin fattaqun nar allati kudu an-nas wal hijara o iddat lil kafirin ba tana nan ba bai sai ya shafe ta ba ya bada labarin tana nan aljanna ma tana nan وسارعوا الى مغفرة من ربكم وجنة ارضها السماوات والارض اعدت للمتقين bai ba da labarin ya shafe ta bako zan ginu ina mai kwaɗayin aljanna zan ginu ina mai jin tsoron wuta saboda Allah ya bani labarin duk suna nan idan Allah ya shafe su lokacin hukunci zai canza sai ka dawo ka yi mun fatawa sai in baka ansa in ba a shafe su ba to ka kyale ni in ginu akan suna nan in kwaɗaici aljanna in tsoraci wuta ba shi kenan ba abin da zaka sha dan bid'a kenan ya bari sai an shafe zo tambaye ka fatawar hatta idza fuziya an qulubihim qalu ma za qala rabbukum qala al haqq wa al kabir yanzu abin da zamu kalata cikin wannan ayoyi farko dai mala'iku suna jin tsoron Allah wanda haka duk bayan Allah ne da suna jin tsoron Allah annabawa suna jin tsoron Allah salihai waliyai suna jin tsoron Allah mala'iku yakhafuna rabbahum min fawqihim wa yaf'aluna ma yu'marun annabi nuhu ya ce mutanen sa inni akhafu in asaytu rabbi azaba yawmin azim annabi sallallahu alaihi wasallam ce allahumma qini azabaka yawma tab'asu ibadaka kuma yazo ce wallahi ana atqakum wa akhshakum lillahi wallahi na fi ku jin tsoron Allah gaba ɗayan ku duk sifar bayan Allah na gari suna jin tsoron Allah wannan na nuna mala'iku na jin tsoron Allah ku na farko kenan abu na biyu wannan na nuna mana mala'iku suna da zukata dan ya ce hatta idza fuziya an qulubihim karkashin cewa suna da zukata sai wannan ya ba mu fahimtar ashe mala'iku kuma suna da gangan jiki sabanin waɗansu daga cikin malaman falsafa da ke ɗaukan cewa mala'iku arwahul la ajsama laha suka ce ruhi ne tsantsa wanda ba su da zati ba su da gangan jiki amma ba a samun zuciya kuma sai inda mai sai da gangan jiki to tunda an samu zukata kenan akwai gangan jiki gashi kuma can nasu ya ce suna da fuffuke ba a samu fuffuke kuma sai da me gangan jiki uli ajnatin masana wa sulasa wa ruba yazidu fil khalqi ma yasha inna allaha ala kulli shay'in qadir to kuma wannan ke nuna tunda suna da zukata kuma kenan suna da hankali domin hankali akwai sabani tsakanin malaman tauhidi da malaman falsafa su falsafa suna ganin hankali yana cikin kwakwalwa ne malaman tauhidi kuma suna ganin hankali yana cikin mai zukata an fahimta ko to kuma wannan shine nassosi na shari'a suke nunawa a qur'anance a hadisance za ka yi badin da malamai ke yi wato hankula suna cikin wato ainihin da Allah ce afalam yasiru fil ardi fatakuna lahum qulubun ya'qiluna biha aw azanun yasma'una biha fa innaha la ta'mal walakin ta'mal qulubul lati fi sudur kaga kenan sai sai fata ba za su yi tafiya cikin kasa ba fatakuna lahum qulubun ya zanto sun samu zukata wanda mai wannan zukatan ya'qiluna biha wanda za su hankalta al'amura dasu su a ce hankali na cikin me da wannan ayar hankali ba ba a zuciya وتكون لهم قلوب يأكلون بها أو آذان يسمعون بها فإنها لا تعمل الأبصار to kuma sai Allah ce wa ma allamnahu sira wa ma yanbaghi lahu in huwa illa dhikrun wa qur'anun mubin liyunzira man kana hayyan liyanzira man kana hayyan ko litunzira man kana hayyan dan ka gargadi wanda yake raye wannan rayuwar wata rayuwa ake nufi rayuwar jiki ta zuciya ta zuciya shi yasa Allah ta inna fi zalika la zikra liman kana lahu qalbun aw alqa sam'a huwa shahid duk wannan dalilan da ke nuna wato hankali na cikin me zuciya wato mala'iku dangan jiki ne ba wai arwah ne mujarrada ba bal arwahum ma al ajsam sannan kuma suna da qulub sannan kuma tunda suna da qulub kenan lahum uqud an fahimta ku qalu ma za qala rabbukum wato sashin suna tambayar sashi kenan qalu alhaqqa qalu alhaqqa ubangiji ya faɗi kenan to wannan ke nuna maganar Allah menene maganar Allah gaskiya ce to amma ba wannan ba sifar magana wato ita maganar Allah sifa ce cikin sifofinsa ko halitta ne cikin halittunsa sifa ce ta cikin ba halitta ba wato sai zanto raddi kan mu'tazilawa da suke cewa maganar Allah menene makhluk suke ta alqur'ani ne makhluk amma sai suka ce ma za qala rabbukum ba su ce ba ma za khalaqa rabbukum sai nuna al khalqu shay'un wal qawlu shay'un akhar al qawlu sifatun min sifatillah wal khalqu kuma khalqun min makhluqatillah to ma Allah yana magana maganarsa kuma sifa ce cikin sifofinsa ba halitta ne cikin halittunsa قالوا ماذا قال ربكم قالوا الحق abinda Allah ya wahayin yanzu kafin ya wahayin sadama da mala'iku sun sani ba su sani ba sai da aka yi wahayin sai me sai suka sani saboda haka kuma nan gaba kenan za a sake yin wani su sake sani a sake gobe su sake sani sai wannan ke nuna maganar Allah shin sifa ce kadimiya kadima ko kuma sifa ce wadda take kadima ce dangane da siffantuwan Allah da ita amma kuma tatajaddadu hinan ba'da hin bi ma'ana anna Allah ta'ala yatakallamu mata sha wa kaifa ma sha wa iza sha kun fahimta da kyau saboda mu'tazilanci abinda ash'ariyanci da muke karantawa a cikin tauhidin mu da gida su suka ce sufar Allah wa ba akwai as-sam'u al-basaru al-kalamu ba to al-kalamu da ake tabbatarwa fita a cikin kawai da waye shine kalamu na cewa zance ne na Allah wanda yayi shi tun da can ko ba zai sake yi ba sifa ce kadimiya ubangiji ya siffanta da ita tun da can ta faru ta kare da haka qur'ani a wurin asha'ira fa ba maganan Allah bane ba menene ibaratun an kalamillahi laysa huwa kalamullahi da haka a wurin ash'ariya da qur'ani da at-taura da linjira, da zabura da abu ɗaya ne sifatun kadimatun sifatun qa'imatun bizzati sifatun qadimatun qa'imatun bizzati bi ma'ana la tatajaddad ba ta sabuntuwa da kuma Allah ya ce hatta idza fuzi'a qulubihim qalu ماذا قال ربكم wannan ba tambaya bace ba qalul haqqa wa huwa al-alil kabir na nuna qaulul haqqa kenan ya faɗi faɗi faɗi na gaske wa huwa al-alil kabir وعن النواس بن سمعان رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم Iza arada Allah ta'ala an yuhiya bil amri wa takallama bil wahyi akhadhati samawati minhu rajfatun wannan shine fa'il din as-samawati maf'ulun muqaddam rajifaton fa'ilun mu'akkar aw qala ra'adatun shadidatun خوفا من الله عز وجل فإذا سمع ذلك sama السماوات Su wa kharru lillahi sujada fa yakunu awwala man yarfa'u ra'sahu jibrilu fa yukallimuhu Allah min wahyihi bima arad thumma yamurru jibrilu ala al-mala'ikati kullama marra bi sama'in sa'alahu mala'ikatuha madha qala rabbuna ya jibril fa yaqulu qala al-haq wa huwa al-aliyyu al-kabir fa yaquluna kulluhum mithla ma qala jibrilu fayantahi jibrilu bil wahyi ila haythu amarahu Allah azza wa jalla wannan hadisi na biyu an karɓo shi daga annawas ibnu sim'an da yawa sinun din kasra galibi mukan ce sam'an da fataha Ibnu Sim'an, Ibnu Khalid al kulabi Al-Ansari. kala kala rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam yace manzo Allah tsara da mutum tabbata gare shi yace idza arada Allah ta'ala an yuhiya bil'amri. amri in Allah ya nufin yin wahayin wani al'amari wata takallama bil wahayi ya nufin yin magana da wahayinsa akhazatis samawati minhu rajfatun sai wata irin girgiza ta shafi sammai da kasai gaba ta shafi sammai kai samman bakwai duk sai su yi girgiza aw ra'adatun shadida ko wani motsi mai tsanani wato shine mala'iku kenan khawfan min Allah azza wa jalla dan jin tsoron Allah ta'ala fa idza sami'a zalika ahlu samawati idan ma abuta sammai mala'ikun da ke cikin sammai suka ji wato ainihin wannan wato wahayi su'iku sai su fadi su mammu wa kharru lillahi sujjada wato suna masu sujuda ga Allah ta'ala shine barabatul mala'ikatu bi ajni hati hadan sauke fufukan su ba nuna kaskantar da kai ba da faduwa da yin sujjada fayakunu awwala man yarfa'u ra'atahu jibril sai zanto farkon wanda zai fara daga kansa shine mala'ika jibril fa yukallimuhu Allah min wahyihi bima arada sai Allah ya faɗa masa abin da ya so cewa za a yi kaza za a yi kaza za a yi kaza thumma yamurru jibrilu ala al mala'ikati sai mala'ika jibril ya zo ya rinka shodewa ga kungiya kungiya ta mala'iku ya fara da ta bakwai ya fara da saman shida ya sai shi saman shida sama'an sama'an zai ta saukowa kamar yadda wani hadisin ya nuna kullama marra bi sama'in duk lokacin da ya wuce ta wata sama cikin samman nan bakwai da alahu mala'ikatuha sai mala'ikun da ke cikin wannan saman su tambaye shi ma za kala rabbuna ya jibrilu mai ubangijin mai faɗa ya kai mala'ika jibril fa yaqulu sai mala'ika jibril ya ce al haqqa qala al haqqa ubangiji ya faɗi gaskiya wa huwa al aliyyu al kabir fa yaquluna kulluhum mithla ma qala jibril dukkan mala'iku sai su ce qala al haqqa qala al haqqa wato Allah ya faɗi gaskiya Allah ya faɗi gaskiya sai su mayar da wannan wani abun zikiri a wajen su wa huwa al aliyyu al kabir fayantahi jibril bil wahayi sai mala'ika jibril ya je matukar ya je da wannan wahayi ila haisu amarahu Allah azza wa jalla zuwa ga inda Allah ya umarce shi to wannan hadisi a wannan jeri Sheikh Muhammad bin Abdul Wahab bai abbaci wanda ya ruwaito shi ba amma Ibn Kasir ya nuna cikin tafsirin sa marwayacin wannan hadisi shine Ibn Abi Hatim haka kuma Ibn Kuzaima ya ruwaito shi a cikin Kitabut Tauhid haka Ibn Abi Asim ya ruwaito shi cikin littafin As-Sunnah to amma hadisin da wannan sigar da wannan jerin kalmomin da makaranta da'ifi ne ɗaiɗaikun ababen da ke cikin hadisin galibin su sun zo a cikin hadisin da ya gabata da sauran hadisan wannan babi wanda mai littafin bai kawo su an fahimta ko da haka hadisin kenan sauran hadisai za su yi masa shaida kan ingancin sa amma in mun sanadin da shi kadai da'ifi ne na faɗa haka dan karkare gano ne da ifi ne mun faɗa da'ifi ne amma dai ɗaiɗaikun kalmomin su sun zo kuma a waɗansu hadisan kuma sahihai an fahimta da kyau to da haka duk wannan abin da ke nuna wa ya'yan uwa bunƙasar mulkin ubangiji ta'ala kuma cewa shi kaɗai ya kaɗai da mulki dukkan mutane bayansa ne ba wanda za a ce wannan yana da tacewa cikin abin da Allah yake so a yi sai abin da Allah ya tsara wa kansa shi ne yake da kudura cikakkiya kuma shi ke da irada cikakkiya fa'alin lima yuri subhanahu wa ta'ala mala fihi masail a cikin wannan babi akwai matsaloli al'ula ta farko tafsirul ayati mun fahimci tafsirin hatta idza fuziya an qulubi wanda akwai tafasirai da dama da malamai suke yi cewa wannan ranar tashin kiyama kuma wanda za a ce fuziya an qulubihim mutane ne kaza da kaza kaga wannan hadisi na Abu Huraira ya rinjayar da wannan tafsirin akan wadanta wannan tafsiri da muka karanta shine daidai sama da wanda malamai ke ambato kuma shine Ibn Kasir ya rinjayar yace huwal haqqul ladzi la miryata fihi li dilalatil ahadisi alayhi kuma shine Ibn Jarir sabari ya rinjayar kuma shine wato al-Alusi ya rinjayar الثانية ta biyu ما فيها من Ala على إبطال shirki karkashin wannan aya zamu fahimci lalacewar shirka cewa baya halatta ka daukan ma Allah kishiya domin ai kana da kan kishiya ne dan ya amfane ka a wurin Allah ko dan ganin cewa shi ma yana da cewa ko yana mallakar amfani ko cutarwa to ya tabbata karkashin wannan aya ba mai mallakar amfani ko cutarwa cewa, sai Allah a cikin nan ko ba za a sa kishiya ba khususan man ta'allaka ala salihina min ta'al man ta'allaqa ala salihin musamman irin wanda suke ratayewa da salihan bayi su fake da waɗansu waliyai wa hiya al-ayatu allati qila ita ce ayar da aka ce innaha taqta'u uruqa shajarati shirki min al-qalbi aya ce da take yanke saiwa na bishiyar shirka da cikin zukatan mutane an gane ko as-salisatu mas'ala ta uku tafsir qawlihi qala al-haqqa huwa al-alil mun fahimci tafsirin faɗin Allah ta'ala qala al-haqqa huwa al-alil kabir ar-rabi'atu ta hudu sababu su'alihim an zalika wanda ya sababin da yasa mala'iku suka ce ma za qala rabbukum me sababin da wannan dan ba san me za a faɗa ba suna jin tsoron abin nan da za a faɗa kare ya shafi su ma kansu wani laifi ne suka Allah zai musu hukuma sai tambaya me aka faɗa sai an faɗa suka ji ba bai shafe su mutu sannan hankalin sai kwanta A shekinan suna me suna jin tsoron ubangiji الخامسة مسألة تبير أن جبريل يجيبهم بعد قوله قال كذا وكذا ملائكة جبريل كما سيفدا يباسو أنصر abin da ubangiji ya faɗa bayan faɗin sa kaza wa kaza الثالثة مسألة شدة ذكر أن أول من يرفع رأسه جبريل أحاديث كرسين نواس بن سمعان من فهمت سوى نواس بن سمعان من فهمت سوى فرقه وان زي فارد كرسة ملائكة جبريل to da haka sai sauran su dago in sun dago tun da shi ya riga da kai sai su tambaye shi السابعة مسألة بقي أنه يقول لأهل السماوات كلهم لأنهم يسألونه malaika jibril kuma zai ci gaba da bada ansa ga dukkan ma'abuta sammai ta daya har zuwa ta bakwai dan za su yi ta tambayar sa ne shi mai Allah ya ce shi kuma tunda shine aminul wahayi sai ya ci gaba da faɗa musu as-saminatu mas'ala ta takwas annal ghashiya wadan kan ce al-ghushi amma al-ghashi masdar din kenan ghashiya ya ghasha ghashiyan ya ummu ahlas samawati annal ghashiya suman nan da mala'iku za su faɗi sumammu ko su rikice ko su dumauce ya ummu ahlas samawati zai tafi dukkan mala'ikun da ke cikin saman nan ne ba istisna'i ka ko ma ya lamzun rabbika illahu ba wanda ya san adadin mala'iku amma dukkan su in Allah ya magana din nan fa jin wannan maganar sa ubangiji sai ya sa gaba ɗaya su rikici dubu duk yawan su fa wanda ke nuna wato ainihin girman mulkin Allah التاسعة مسألة ترى ارتجاف السماوات لكلام الله sama da kasa raurawa suke saboda maganar ubangiji shine takadu samawati yatafattarna minhu wa tanshaqqu al-ardu wa takhirru al-jibalu hadda an fahimta ko wato sama da ƙasa suna jin tsoron ubangiji duwatsu na jin ubangiji tsoron ubangiji law anzalna hadha alqur'ana ala jabalin la ra'aytahu khashi'an mutasaddian min khashyati ثم قتل قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة أو أشد قسوة وإن من الحجارة لما يتفجر منه الأنهار دوا وإن منها لما يشقق فيخرج منه الماء وإن منها لما يهبط min ya Allah wa Allah bi ghafilin amma ya'malun kaga duk suna jin tsoron ubangiji dutse na jin tsoron ubangiji dutse fa yana jin tsoron ubangiji sama ka sai malaiku kowa na jin tsoron ubangiji kawai sai wani zo bikir zai ce shi ban da shi shi yana yin so wai addinin soyayya addinin soyayya wato kaga sufanci galibi zindikan ya daga ciki wai sai mutai ce addinin soyayya wa kake so Allah kawai mutum ba ya rinka yin abin kamar wani samartaka wai addinin soyayya addinu bidunil hubbi anna tawajjahat raka'ibuhu fad-din dini wa imani wai addinu bidinil hubbi wai su rinka isku al-ushaqu al-ashiqu wanda ba an wannan magana sai ga mata sai su rinka wa Allah irin wannan magana duk inda kaji an ce ashik wato kenan masoyin mace kenan to kuma kai ka kwatanta Allah da wannan waɗansu sai sune wato ashik Allah to shi wannan lafazin son Allah sai dai a fassara shi da mahabba dan shine nassin Qur'ani yace in kuntum tuhibbuna Allah fattabi'uni yuhibbukum Allah Allah ya kawo al-mahabba kai ka kawo al-ishku lafazin ka ma bid'a ne tukun in kana son ka dace da sunna sai ka kawo al muhabba din ke ina fata an fahimta lafazin al muhabba shi Allah ya kawo in kuntum tuhibbuna Allah fattabi'uni yuhibbukum Allah shi manzon Allah ya kawo da yace salatun man kunna fihi wajada bihinna halawatul iman sai ce an yakuna Allah wa rasuluhu ahabba ilayhi mimma siwahu an gane ku. kuma shi Allah ya kawo cikin hadisul qudsi la yazalu abdi yataqarrabu ilayya bin nawafil hatta uhibbahu manzon Allah ya daddada shi yace la utiyanna rayata gadan rajulan yuhibbu Allah wa rasulahu wa yuhibbuhu Allah wa rasuluhu to kai ka ce ushaku ne kai alhadiyata ashar mas'alata goma anna jibril huwa alladhi yantahi bil wahyi ila haythu amarahu Allah malaika jibril sike daukan wahayi ya kai makwarar inda Allah ya umarce shi alhadiyata ashar mas'ala ta goma sha ɗaya zikiru tirafi shayatini nuna cewa aljanu suna sato maganganun wa to cewa satowa wannan yana suna tafiya a ɓoye a ɓoye kuma da sun ji kuma su rugo a guje wato su kawo to wannan duk sai ya nuna gajiyawar guda biyun mai satar da wanda aka yi wa satar ya salam ba gaba ne ba da mala'iku suna da kamala kamala mutlaka irin ta ubangiji zai yi ai musu fata da aljanu suna da kamala kamala mutlaka zai bukaci su sun sata ba su je da karfi su kwato maganar ashe da mai satar da wanda aka wa satar dukkan su mai wasu waye ajizai ne to tunda ajizai ne sun cancanta su zaman to kishiyoyi ga Allah wannan kuma ke nuna mala'iku ba su san gaibu ba dan da suna sun san gaibu ai da sun san cewa to ga mala'iku nan suna ɗaya kan ɗaya ɗaya kan ɗaya za su zo su saci magana bari mu haƙe su daga aljanu nan kai suna ɗaya kan ɗaya za su zo su saci magana bari mu yi mai mu haƙe su amma ba su sani ba an fahimta ku su kuma aljanu da sun san gaibu me za su bukaci sai sun sato maganar kafin su sato abin sun san shi mutum zai sato abin da yake da shi ne ko wanda baya da shi wanda baya da shi ashe da aljanu da mala'iku dume ba su san gaibu ba waye san gaibu kenan Allah ta'ala shi kadai annaba ma ba su san gaba ba an fahimta ko annaba ma ba su san gaba ba shine abin da nasin qur'ani nuna shine abin da hadisin annabi sallallahu alaihi wasallam ya nuna kun fahimta da kyau annabawa suna sanin gaibu ne bayan Allah ya sanar ke su yayi wahayi sannan su sani kafin ayi wahayi ba sa sani duk abin da suka sani ta fuskar wahayi ne illa man arsaza min rasulin wanda Allah ya so cikin cikin annaba ya sanar da shi wani abu da zai fa innahu yasluku min bayni yadayhi wa min qalbihi rasula sai turo malaika malaikan kuma a turo shi da tsarin malaiku gaba da gare shi da baya gare shi har su kawo sakon abin da Allah ya so ya sanar da annabi sallallahu alaihi wasallam an fahimta ku wato wannan na nuna suna sato magana to wannan sato magana din da suke yi kuma ubangiji ya nuna a cikin aya ya sanya tsari a sama na me na taurari waɗanda suke aman wuta to wannan taurari da suke aman wuta dinnan nan wato dan su rinka kai farmaki ga aljanu da ke kokarin sato maganar malaiku shi yasa aljanun da kansu suke cewa wa inna kunna naqa'udu minha maqa'ida lis-sam'i faman yastami al-ana yajid lahu sihabar rasul wato da can mun kasance muna da majalisi a sama inda muke zama mu sato magana mala'iku yanzu duk wanda yayi yunkurin haka to zai samu sihabar rasul wani irin tauraro na jiransa shine Allah yake cewa illa man khatifal khatfata fa atba'ahu sihabun saqif sai dai wanda ya so ya saci magana sai wani irin tauraro saqif mai gaggawa mai sauri mai kai farmaki ya kawo masa hanyar to wannan maganan sato magana a sama ta wurin mala'iku kafin zuwan annabi ne ko har bayan zuwansa nassin sura nassin aya cikin suratul jin kamar nan kafin zuwan annabi dan sai ce wa kunna da can kenan ko na kawo min hama qadin sun sai ce mun kasance a da kenan ban da yanzu faman yastami al'ana a yanzu duk wanda ya so ya je jiyo me yajid lahu shihaba zaka an fahimta ko to an sa wannan tsarin wahayin da Allah yake yowa na hukunce hukunce zuwa ga annabi to a wannan lokacin mala'iku ko mala'iku ba sa jin sa sama sai bayan an sanar da annabi mala'ika jibril ne kawai ke ciki wannan kenan sannan aljanu ba su isa su saci komai daga cikinsa ba har sai an sanar da annabi inda a ce sun samu daman satowa su faɗawa wa boka to sai a fara jin labarin farlancin sallah akan boka kafin a daga bakin annabi to sai a kasa gane wane ne annabin wane ne boka kun fahimta da kyau dan haka lokacin annabcin annabi lokacin da aka turo annabi duk wahayin da ya shafi zuwa ga annabi aljanu ba sai saci komai ba har sai an kawo annabi kun fahimta da kyau menene aljanu suke da ikon satowa abin da ya shafi rayuwar yau da gobe ba hukunce hukuncen shari'a ba banda halacci banda haramci banda wajibci banda mustahabanci, abin da ya shafi rayuwar yau da gobe za a yi ruwa ko ba za a yi ba za a yi annoba ko ba za a yi ba haihuwar ne ko mutuwar ne waɗansu al'amuran da Allah ya zartaswa amfani samun amfanin gona ko rashin samu irin abin da Allah ya so ya sanar da mala'iku su kuma suka tattauna irinsa ne sai wato ainihin aljanu din su sata a wani lokacin kuma ba sa samun daman sata dan wato ana jifan su da tauraro wani lokacin tauraron ya same su wani lokacin kuma baya samun su kamar yadda nassan hadisin ya nuna kun fahimci wannan da kyau dan kar mu takuda ababai masu bambanci da juna dan haka wahayin da ke zuwa sama iri biyu ne wahayin da Allah ya turo wa annabawa dan su faɗi halacci ko haramci ko labarin tashin kiyama ko labarin wuta ko aljanna ko labarin labarin al'ummatan da suka wuce baya duk irin waɗannan al'amuran ba wani abin da aljani ya sai sata har sai an kawo wa annabi ana fara jin sa ne daga bakin annabi wannan dan annabtaka din ta tabbatu kun fahimta da kyau amma sauran al'amurra na yau da gobe mutuwa haihuwa wane ne irin wannan shine aljanu suke damun damun satowa kuma har su fadawa boka ko malamin duba wani lokacin su ci nasara wani lokacin su tashi samun nasara wanda suka samu nasara suka sato su kawo ƙarya ɗari su haɗa su faɗa masa to irin wannan bai yanke ba har kwanan gobe akwai kun fahimta da kyau har kwanan gobe wani lokacin zaka tauraruwar ta wuce a sama ka dukkan li a sama kamar wuta to irin wannan tauraron ta jifan aljanun ce sun so su sato irin abin da ake faɗa dan har yanzu malaman duban na nan ko bokayen na nan kuma kamfanin su da aljanu suna nan kamfanonin suna nan na wannan abin na sun bada abin da ke الثالثة الثانية الثانية عشرة مسألة تشابه صفة ركوب بعضهم بعضا siffar yadda aljanu suke hawan juna wannan kan wannan wannan kan wannan har aka siffanta mana da da tafin hannu ko kamar yadda muka yi bayani baya as-salisa ta ashar mas'ala ta sha uku irsalu suhubi aiko musu da tauraro masu aman wuta wannan duk mun fahimci wannan arrabi'a ta ashar mas'ala ta hudu annahu taratan yudrikuhu shihabu qabla an yulqiyaha wani lokacin tauraro zai zo ya kamma aljan kafin ya faɗi abin da ya ji din wa taratan yulqiha fi uzni waliyihi min al-insi wani lokacin kuwa zai ci nasarar jefa wannan kalma a kunnan waliyihu abokin mu'amalar sa min al-insi cikin mutane qabla an yudrikahu kafin tauraro ya zo ya kammata al-khamisata ashara mas'ala ta sha biyar kaunul kahin yasduqu ba'a ba'd al kasancewar malamin duba wani lokacin kila ya iya faɗin gaskiya amma sai yayi ƙarya nawa dari السابعة عشرة مسألة تسعة بقي أنه لم يصدق كذبه إلا بتلك الكلمة haka ne kaunuhu yakzibu ma'aha mi'ata kazba kasancewar shi malamin duba ko boka sai yayi ƙarya ɗari kafin ya faɗi gaskiya ɗaya to kaga wannan ke nuna a nesance su kenan shi yasa annabi ya ce duk wanda ya je wajen malamin duba ya tambaye shi wani abu to ba za a karɓi sallar sa ta kwana arba'in Allah ya tsare mu السادسة عشرة السابعة عشرة مسألة تقوم شابكي أنه لم يصدق كذبه إلا بتلك الكلمة وتوب ba abin da yasa aka gaskata ƙaryar da yake yi sai dan saboda kalma ɗaya Allah fi su mai almin sama'i kalma ɗaya ta gaskiya da aka ji daga sama ita ta sa aka ci gaba da gaskata wato ainihin bokayi wannan ke nuna ashe ilimi ne kawai zai saka ku cewa malamin duba ko boka inda in kana da ilimin Qur'ani da hadisi hadisai sun karantar da kai cewa zai gaskiya ɗaya ƙarya ɗari kaga ba ruwanka da ka je ma sa kuma ba za ka ba zai burge ka ba dan ya gaskiyar wannan guda ɗaya ka san ba shi ya sani ba sa to aka kawo masa ba wani burgewa ko wani tsoro da zai baka kasan kawai shirme ne الثامنة عشرة مسألة تقوم شاتكوت قبول النفوس الباطلة Yadda زكاة ke كربان فرنا saboda me kaifa ya ta'allaku na biwahidatin dan mai mutane za su fake wa gaskiya ɗaya? wala ya kadiru na bimi'a ba sa izina da ƙarya ɗari su waɗansu gaskiya ɗaya da so ga yayi sai a ce ai ya faɗi kaza an ga kaza ya dace to shikenan sai a allantar da shi to kasa abin da ke faruwa karkashin karkashin yadda da gaskiya ɗayan da ya faɗa din fa kaga dai gaskiya ce amma yadda da ita sai ya haifar da mutane kuma su allantar da shi a rinka jin tsoron sama da jin tsoron Allah har rinka mutum barazana yana nuna kamar yana tare da kai a duk inda kake menene mahallin shahidi ya faɗa ma wani abin da kaga haka ne kuma ƙarya ne bai san inda kake ba kai ne zaka zo ka faɗa ka faɗa masa abin da kake ciki kuma inda a ce shi yana da ikon sanin abin da za a yi gobe ko jibi ko gata na alkhairi ko na sharri to bai kamata ya bukaci in zai faɗa maka sai ka bashi kuɗi ba saboda me in alkhairi ne ya san wurin zai riga ka zuwa ya dauka da haka ya bukatan kuɗin ka sai dai ya san maka a cikin nashi kai yanzu ka zo da dai maka taimako kadai ba haka bane ba ya kamata ya maka taimako na fi sabilillah ko ya ce ga hutar da kanka ni na san inda abin yake zan ɗebo da yawa wanda ya fi ƙarfin bukata ta zan baka idan na ɗebo to amma sai ya faɗa ya ce ga kaza ga kaza ga kaza amma kawo kaza kawo kaza kawo kaza kawo kaza wannan nan cewa bai san inda wancan yake ba wanda zaka sa wanda ya faɗa ma zaka samu da wanda kuma ya baka wanne yafi yawa ba wanda ya faɗa ma zaka samu ba dan in ka san wanda ya faɗa ka dan da kai kuma ba za ka bashi wurin ba amma zai rude ka na wanda zai faɗa ma za a samu menene mai yawa ne sai ya karɓo na abu wanda bai kai wancan ba za ka samu miliyan biyar sai ya karɓi naira dubu goma a wurinka dubu sha biyar dubu ashirin ko hamsin in ya ci da yawa dubu ɗari kai kuma za ka samu miliyan biyar to dan Allah wannan wace irin ya ce wani irin imani da tausayi gare shi ga miliyan biyar ya san inda take yake zuwa ya dauka yace je ka dauki miliyan biyar din ne ka ba naira dubu ɗari kowa kuka hada ko uba da har zai ji tausayin kaka haba ashe bai san inda abin yake ba Batanci faɗi ne kawai kai yanzu zuwan sa kai ne da shi ne sa'a sa bai san inda sa'a take bai yanzu ya samu sa'a da ka zo ko da kika zo sai ga mace ta an tuka ta mota an kai ta wajen boka wajen malamin duba kayan wayanta kawai sarkarta da awarwaranta da zobenta sun fice fanan gidansa na wata daya a wai mu kyale tefanin gidan kar mu je har gidan ko sun fi gidan gidansa na wata daya ba ya da shi yanzu da ita da shi waye mai sa'a shi ne mai sa'a ba ita ba ita ce mai sa'a a hannu shi ba ya da ita yanzu yake nema a wurinta yanzu ke ce za ki ba ki sa'a ba shi ne zai ba ki sa'a ba da ya san inda sa'a take ba za ki same shi a wurin ba kafin ki zo ya tafi a tamfar jikinki ta fi ta matansa tsada an kawo ki da mota ki baya da mota a awarwaran jikinki da yari da haƙoranki haƙoranki kawai na gwal ya fi cefanen gidansa to dan Allah in banda ki dahumanci na mutane ta ina hankulan mutane suka tafi to kuma wai ballantana kuma ka ce wai minista ballantana ka ce shugaban kasa ballantana ka ce gwamna wanda da ƙarya da gaskiya idan ka dama a duk mako mafi karancin abin da zai samu mai imani fa amirul mu'minin cikin shugabannin kasar nan ya samu miliyan daya a duk mako daya ba shi ne ba in an samu wanda zai samu miliyan ɗaya a mako ya haƙura da wannan to an samu al-mumini na a dai wannan zamanin musamman a Najeriyance to shi bokan yana zai samu yana can a daji a garin da yake ba ruwan sha sai an ɗebo masa a rijiya ba wutar lantarki sai an yi masa kaza kai kuma sai ka ji labarin sai ka ɗauko shi wajen ya zo maka hidima dan ya baka abin da baya da shi dan ya roƙa ma abin da baya da shi shi yanzu ne kasa ta yanke sa'a da ta yanke saka da kasan shi har ka kusanto shi to amma saboda jahilci da rashin karantar da mutane addini shi yasa ba sa son shugabanni su fahimci addini ba sa son ko soja ko dan sanda ko sarkin gargajiya ko waye ba sa son ko waye fahimci addini ko ba sa karantar da addini su ko abinda suke zo su tsora kaka da malanta kuma har yan kore gare su wanda suke yawo suna cewa ai malam da ai ba da ma tare suke rabawa wallahi a yanzu akwai malaman da suke da wannan yan koren wallahi malaman tsibbin da suke da yan kore suna zuwa suna yawo suna faɗa jami'an gwamnati ai malam wane ai ba dama ai in yi addu'a kamar yankan wuka suna da yan kore maza suna da yan kore mata ai kaza da kaza je su yada a zo ai maka 419 da takaddan shaidan ka ta boko da digiri ɗinka ko masters ko PhD da kakinka na soja ko na dan sanda ko na immigration kawai wani ba gida ne bai boko bai arabiya ba ko da arabiya bai san zo in kashe ka ba ko da boko kuma ya maka wayo ya mayar da kai ba gidaje الثامنة عشر قبول النفوس الباطلة كيف يتعلقون بوحدة ولا يتأثرون بمئة التاسعة عشر مسألة تقوم شاترة كونهم يتلقى بعضهم من بعض تلك الكلمة ta yadda su aljanu sashin suke karban wannan sashi suke karban wannan kalma daga sashi suke bayayya har a zo da ita kasa wa yahfazunaha wa yastadilluna biha su haddace ta su kafa dalili da ita al-ishruna mas'ala ta 20 wato kaga su aljanu suna mayar da wannan sun faɗa boka abu guda na gaskiya sai su nuna duk abin da suka kawo tunda wancan gaskiya da suka faɗa ta faru to sauran ma kuma duk za su zama gaskiya kenan yastadilluna biha kenan su ma bokaye kuma su faɗa wanda suke zuwa wajen su kuma su kafa hujja da ita kenan al-20 mas'ala ta 20 isbatu sifati a wannan babi mun ga abin ke nuna mana tabbatuwan sifofin ubangiji wani sifofi muka samu al-kalam ma za qala rabbukum Allah na magana magana ka ga sifa daga cikin sifofin Allah sannan kuma siffa ta al aliyu siffa ta me al-kibriya wa duk mun safa wannan sufofin al khilafan lil ash'ariya sabanin ash'ariya wanda suke kore sufofin ubangiji ko su tawilin su ta الهادية والعشرون مسألة عشرين دبيا التصريح بأن تلك الرجفة an nuna karar cewa wannan girgiza da sammai suke yi wal ghashiya da faɗi wanda mala'iku suke kasa khawfan min Allah azza wajalla da tsoron Allah ne wanda ke nuna ya zama wajibi kenan kowa ji tsoron Allah to kuma wannan shine suke cewa wannan na nuna kenan sambai da kassai da duwatsu dukkan su ma suna jin tsoron Allah jin tsoron Allah su kuma sai sa suke me suke tasbihi ga Allah wa in min shay'in illa yusabbihu bihamdihi kuma yace tusabbihu lahu as-samawati sab'u wal ardu wa man fihinna sambai da kassai duwatsu duk suna tasbihi ga Allah Abdullahi dan Mas'ud yake cewa lokacin Annabi an kawo abinci za a ci muka rinka jin abincin yana tasbihi hadisi ingantacce ga ainihin kuturan da da annabi ke hawa kafin a gina masa mimbari yana hudu ba akai da aka gina masa mimbari sai annabi ya kaurace masa sai kuturan da aka je yana motsi yana ni duk wannan na nuna ashe wannan jama'a duwatsu ruwaye bishiyoyi su ma duk suna tasbihi ga Allah kuma suna jin tsoron Allah shin wannan tasbihi da wannan tsoro da suke ji hal huwa alal haqiqati aw alal majaz haqiqa ne ko majaz ne haqiqa ne dan al-aslu fil kalam al-haqiqa wala yusaru ila al-majaz illa li dalilin yujibu zalika asali Allah ce suna tasbihi dole mai da suna tasbihi ba ma cewa ai tasbihin nan shine kaza sai in muna da wani hadisi da ya karkatar da tasbihi daga asalin ma'anarsa zuwa ma'ana ta biyu da muka yi da'awa in babu sai mu kyale hadisi a tasbihi a ma'anarsa ta asali الثانية والعشرون مسألة عشرين دبيو أنهم يخرون لله سجدا ملائكونا فاتوا سنة سجدا على الله شين ضربت الملائكة بأجنحة هذا وتصفات سنة ما سجدا على الله دنجن سورانسا wannan shine karshen wannan babi a gurguje kenan abinda muka faɗa na daidai Allah shi ba mu lada wanda muka yi kuskure kuma ubangiji ta Allah shi shafe mana assalamu alaikum warahmatullah ko abin da yake cewa shine a faɗa mana sura da wannan ayoyin da makaranta yau suke ana faɗa na cikin suratu saba cikin suratu saba a wannan ayoyi suke kuma yana da kyau ga waɗanda suke iya karanta larabci da an karanta ayoyi irin wannan suka koma tafsirin su kamar cikin ibn kasir da sauran littattafan tafsiri na sunna tun da sun shafi tauhidi sai su ƙara samun bayanai masu warkaswa sosai sama da abin da ake faɗa a darasi saboda darasi ba zuwa abin da ka karanto zaka faɗa ba dai idan ka ce da abin da karanta zaka faɗa sai ga aya ɗaya kawai za ku yi a darasin wani lokaci sai ka faɗi gwargwadon yadda za ka bayyana da ma'anar aya a jumalce mutane su fahimta wannan ke cewa maganar da maganar da aka yi cewa ubangiji ta Allah yana magana wai yana son ƙarin bayani akan wannan ƙarin bayani akan wannan ubangiji ta'ala yana magana magana din nan siffa ce daga cikin siffofinsa sifa ce kadimiya wato idan an ce kadimiya ta asali tun tun fil azal ubangiji ta Allah ya siffanta da cewa shi mai magana kuma sifa ce wadda take ubangiji na yin maganan nan a duk lokacin da ya so ba wai ya riga ya yi da ba zai sake ba duk lokacin da Allah ya so zai yi magana an fahimta ko a lokacin da duk yaso zai yi magana kamar yadda hadisin da makaranta na Abu Hurairah ke nunawa domin cewa idan muka lura da nassin hadisin da ya ce idza qada Allahu al-amra fi samai idza qada Allahu al-amra fi samai idan Allah ya zartar da wani al'amari a sama to shine muka ce a fassarar wannan hadisi idza takallama Allah bil wahyi kenan idan Allah yayi magana da wahayi ya faɗi wani abu to lafazin iza din nan kaga sharadi ne yayi ko lafazin iza menene wannan ba adatu shartu bane ba to wanda wannan adatu sharti da nuna da sharadin da al-mashrut wani abu ne wanda yake ya tajaddad mai sabuntuwa ba wai an yi shi da ba daɗin an yi kuma yanzu kuma za a ci gaba da yi nan gaba duk lokacin da za a yi kaza kaza na faruwa yayin da duk Allah zai magana rawaye a sama sai mala'iku sun faɗi suna masu jin wannan tsoro da. in an yi su yi goma in Allah ya nufin magana zai magana kuma su sake yi shine abin da iza take wa kun fahimta da kyau dan iza su shartu ne wanda ke nuna faru wato abin lokacin da zai faru kaza ta farke nan kamar yadda Allah ya yi ladina amanu iza qumtum ila salati faghsilu wujuhakum iza qumtum ila salati idan za ku yi me jiya mun yi ko yau kuma zamu kuma gobe da jibi duk muna sa rai kaga kenan wani abu ne mai faruwa nan gaba da ashartu din da almashrut ashartu idza qumtum alqiyam ila salati almashrut kuma shine mai alwudu sharti ne ayi wannan ayi wannan ayi wato wannan kenan nan faruwa haka fa idza qara'ta alqur'ana fasta'iz billahi nan ce duk lokacin da za ka karanta qur'ani sai ka jaddada isti'aza kenan ta jiya da ta yau ba za ta wadatar ba dangane da niyyar ka ta karatu a gobe ko jibi kullun sai kai me haka isti'azan zuwa ta wadatarwa yanzu in zaka sake kuma sai ka sake isti'aza sai ke nuna jaddaduwa sabuntuwar mai isti'aza din yayin da duk aka so a yi karatun qur'ani to wannan abin da yake nuna wake na ma'ana dai magana sifa ce ta Allah yana yin magana nan duk lokacin da ya so to wannan maganar kuma da ubangiji ta ala ke yi magana siffa ce shi da take bance shi shi kadai baya kamanceceniya da wani cikin halittunsa domin dukkan siffofin Allah laysa kamithlihi shay wato ba abin da yake kama da shi cikin siffofinsa an fahimta ko waɗansu sukan yi gulowi su ce siffa ce ta Allah wanda yake ba a jinta da kunne ba a jinta da kaza ba a jinta da kaza mutum ne yana ji da dukkan jikinsa saboda maganganun bayi so ake ji da kunne duk wannan wato ainihin waɗansu maganganu ne marasa asali ko a Qur'ani ko a hadisi kun fahimta da kyau wannan yake cewa wai shin akwai wani mala'ika wai da yafi mala'ika jibril girma a cikin mala'iku wallahu alam ba sani ba wannan yana magana akan ceto sai kai hakuri babin da zamu tashi kansa sati mai zuwa in Allah ya mu babu shafa'a wato ta malam Abdulrahman a can ne za a fasa kwankin eh a can za a fasa babu shafa'a wannan kuma yake cewa shin ya halatta a yi zaɓe kuma in za a yi zaɓen ya halatta mace ta shiga maganan ya halatta a yi zaɓe ko bai halatta ba ai mun sha yin wannan maganar a ganin mutane dai ku so kuke kullum mai ta mai ta abu daya abinda duk muka faɗa daɗin nan gurgurda abinda muka fahimta shine har yanzu ko ba ra'ayinmu bane muna duba da maganganun malamai a da da yanzu musamman na yanzu waɗanda suka zo a rayuwar da ake zaɓe ɗin ta hanyar tabbatar da shugabanci ta hanyar jefa ƙuri'a da akwai maganganu da littattafai da malamai suka yi wallafa a akai dangane da halaccin shiga ko rashin shiga abinda da duk malamai suke zuwa gare shi cewa shi ne, wato ainihin ana shiga ba wai shi dan zaben karan kansa ya halatta ba ba wai dan amincewar musulunci cewa hanyar kada ƙuri'a hanya ce ta tabbatar da shugabanci da musulunci ya amince da ita ba a'a ko alama wannan ba ita ce hanyar da musulunci ya zaba ba amma dan kasancewar abin ya zama lalle ne a yi shi min babi الدفع من باب دفع الضرر الأكبر بالأصغر من باب دفع الضرر الأكبر بالأصغر abinda malamai suke cewa akwai cutaswa cikin shiga zaɓe irin wannan ko ka tsaya takara kuka kada ƙuri'a saboda me hanya ce ta tabbatar da shugabanci wadda take wadda ba musulunci ya tsara ba kishiyar musulunci ce wannan cutaswa ne akwai cutaswa kuma musulmai idan suka kaure wa zaben suka ki shiga kaga dai ba zai sa a daina ba arna kuma za su zanto su ne shugabanni kuma su shugabanci musulmai kuma su gallasa wa musulunci su cutar da musulmai da musulunci wannan ma cuta ce to sai a kwatanta tsakanin cutar farko da cuta ta biyu wacce ta fi girma malamai suna da ka'ida a shari'a idan cuta biyu suka haɗu ga karama ga babba kuma dole sai an farma ɗaya daga cikin su to ya zama wajibi a fadawa karamar dan gudun kar babbar kun fahimta da kyau karkashin wannan ka'idan ne cuta biyu suka haɗu ga mutumin da yake jin yunwa yunwar da ya nemi abinci ya rasa ta yadda ba zai iya kaiwa gari ya samu abinci ba yunwa za ta lahanta shi yunwa za ta iya halakar da shi wannan cuta ne rashinsa ko sa da yunwa ga mushe kuma cin mushe kuma cuta ne tunda shari'a ta haramta to a nan gurin kaga cin mushe darar ne barin kuma kai da yunwa har a mutu kuma shi ma wannan menene shi ma zarar ne to sai shari'ar musulunci ta halarta cin mushe kasancewa ta karamar cuta don ku fita daga babbar cuta shine fadawa mutuwa an gane ko dan Allah ya ce wala takasulu anfusakum innahu kana bikum rahima kuma sanadiyan haka ne aka ce idan ka tashi da janaba ga ruwa za ka yi wankan janaba to wannan wanka da zaka yi ruwan na da tsananin sanyi baka da abin da zaka dumama shi idan kai wanka da shi ka cutu ila ya zuwa ga halaka idan baka yi wanka da shi ba kuma ba ka samu gusar da janaba ba da zaka yi sallah da ita dan a ceci ranka sai aka ce a a yanzu kai taimama kai sallah in rana ta yi can gari ya waye rana ta fito gari ya dan saki sai ka samu ka dafa ruwanka ko ka ruwa ka samu ruwa kai wanka da shi an fahimta ko wannan dai ka'idar dai ita ce malamai suke bi ko ina cewa in ba mu shiga zaɓe ba to arna za su shiga in musulman kirki ba su shiga zaɓe ba rubabbun musulmai za su shiga in musulmai ba su jefa ƙuri'a ba arna za su jefa kuma ƙarshe su kayar da mu sa arna ɗan uwansu kuma su cutar da addinin musulunci to ƙarƙashin haka ne sai ake san aka ce babu laifi musulmi ya shiga ba dan halaccinsa ba sai dan kaucewa mai watan cutar to amma a nan gurin shine galibi su musulman da za su shiga zaɓe ko su jefa ƙuri'a abinda suke so fatawar ta ba su halacci amma maganar su shiga dan su karewa musulunci matsayinsa kuma dama babu wannan niyyar a zuciyarsu sai tunda musulunci an ce shikenan irtikaba khafta darrayn wajib to shikenan yastagillun hadhihi al-fatwa wa yatakalladuna zimama salfa la qasdan fi anfusihim annahum yusa'iduna al-islam aw yunasiruna qadaya almuslimin ba dan su taimaki musulmi ko musulunci ba ruwan su da wannan baya gaban su sai ku to da haka dole lokacin za a ba da wannan cewa a yi shiga kuma dole a faɗakar da masu shiga lalle su zaɓi na gari kuma a faɗakar da masu zaɓe kuma su zaɓi na gari wannan kuma aiki ne ba ƙarami ba to amma magana cewa mace za ta shiga ko ba za ta shiga ba a musulunce mace ba za ta shiga ba annabi sallallahu alaihi wasallam ya nuna cikin hadisin muslim cewa duk mutanen da suka shugabantar da mace ba za su taɓa rabota ba ba za su taɓa rabota ba duk wanda za su shugabantar da mace waɗansu suna iya kafa hujja da cewa to ai an samu shugabancin mata a waɗansu ƙasashe kuma kila sun yi wata rawar gani ta fuskar siyasa wannan baya zama hujja wadda shari'a za ta amince da ita an fahimta ku? farko kasancewar wata ɗaya daga cikin mata ta taɓa yin shugabanci an samu abin kirki ba shi ke nuna indin mata suka yi shugabanci ko za a samu abin kirki ba ko da lokaci al'ibra bil ghalib wal andaru la hukuma lahu ka'idan hukuncin shari'a abin da rinjayen faruwa ba ɗaiɗaikun faruwa ba ɗaiɗaikun faruwa ba a bashi hukunci amma mafi rinjayen faruwa in mace ta shugabanci sai an samu tasgaro dan an samu ɗaya ta yi shugabanci an samu wani abin kirki an samu goma sai shugabanci an samu abin tsiya saboda wannan aikin kirkin ɗaya sai mahalata wancan goma saboda haka faruwan ko wannan ba a gina hukunci da shi wannan abu na farko kenan abu na biyu kuma sai a sake kafa hujja cewa ai wai har ba a cikin kasashen da suke musulmai ne an samu mata sun shugabanci ga Benazir Bhutto a Pakistan ta yi shugabanci to dan ta yi shugabanci a Pakistan ba kare dokar Allah suka yi ba da a karkashin mai tafi gabanci a karkashin sallallahu da rasulullahi ko karkashin demokarasi karkashin demokarasi kuma ta zo don ta kare manufofin amerika kuma amerika sa karfafa ta kuma sai me kenan tunda yanzu amerikawa suna son waye zai kare matsayinsu ba ruwansu da waye zai taimakawa kasar ku a'a waye suke ganin za su samu cimma manufofinsu ta fuskar siyasa a cikin kasa ko waye yayi shugaba in ba haka ba haka kawai wato albright ta zo ta ce ba yanda za a yi a yadda da tsarin da najeriya ta ɗauka in na cewa sojoji su zo su zama fararen hula su yi mulki kike nan bulki Lantarki kuma ya kawo ziyara afirka kuma ya zai faɗa a afirka ta kudu ya faɗa a ina ne cewa a'a in dai shugaban da ke ci yanzu in dai ya cire kaki ya sa farar riga to wannan babu komai kuma ya iya shiga zaba ta haka wannan zancen banza ne gwamnati ɗaya ce wannan maganganun banza guda biyu amma gwamnatin banza ce tunda ba ta Allah da annabi ce ba saboda haka sai maganganun banza duk guda biyu cewa kare shiga maganar banza ce cewa ya shiga duk maganganun ne banza dama suna yi ne dan kare manufofin su ba ruwansu da mai alkhairi da kasan ko rashin alkhairi da kasan kuma waɗannan ababai ya kamata ya kasance muna da wata mahanga a tabaran siyasa da zamu rinka kallon me yasa za su ce kaza me yasa ba za su ce kaza ba farko dai ba ruwansu da alkhairi a kasan mu tattalin arziki zaman lafiya wannan ba shine suke so ba kasashen mu ko tura sun ce suna son arziki mai haɓaka ƙarya suke ko sun ce suna son zaman lafiya a kasashen mu ƙarya suke san su mu rikice da faɗa, san su mu kare ta fuskar tattalin arzikin kasa baki ya mamaye mata ko ina wannan shine babban abin da suke son su cimma a kasashen mu dan suna ganin in mun yi arziki to ba za mu mulku ba dan duk wanda yake da wuri a aljihunsa ba zai mulku ba ba haka bane ba amma wanda baya da wuri kuma dole ya mulku sai a yi sai an da kai sannan sai a bautar da kai amma ka koshi kana jin yunwa dan me zaka zama bawan wani ko yaron wani amma kana jin yunwa ka koshi kai baka jin yunwa ba zaka zama yaron wani ba amma ka jin yunwa dole ka zama yaron wani to har yanzu akwai wani hasashe da ya kamata mu kalla me yasa suke son ai wannan kaga dai yanzu in sun amince gwamnati mai ci yanzu shugaban kasa ya cire riga ya ya cire riga soja ya sa fara riga ya tsaya zabe to ila akwai waɗansu ababai da mu musulmai kamata mu kalla a yanzu kaga dai dole kafin ai zaben nan sai ya cire kakin ya kuma danka rukun shugabancin gawa ga wani wanda zai rike bayansa idan wannan wannan ya rike shi kuma sai ya shiga zaben sai a kada kuri'a sannan ya zo a rantsar da shi ba haka bane ba ko haka kawai zai rike yana rike da sojan kuma ya ce ya tsaya zabe kuma sunan shi fara hula ku zabe ne yanzu ni fara hula ne ga kaki haka ne sannan kuma kawai ya ce kuma ya rantsar da kansa kuma ya danka wa kansa ba na tsammanin haka ake sai dai in anan da za a yi wannan to kuma wannan wani abu ne daban amma mafi zato yadda suke bukata ya kasance ko yaya shi ya bayar da riko ko da na sati ɗaya ne ya cire kakin kinan ya sa farawa sai dai riki da za a kawo a shi kinan an zabe shi to wannan wani abu ne daban amma in wancan za a yi na farko to akwai wata tsiya a kasa dan a yau in baki ne shugaban kasa ba zai ba da wa za a ba wa za a ba garbaya to ko minti biyar ko wannan arnan yayi shugabancin kasar nan mun shiga uku minti biyar yayi a Najeriya to mun shiga uku minti biyar a kada saken Najeriya zai jawabi shi ne shugaban Najeriya mun shiga uku Jami'a Hussein dan bakin arne muke musulunci kenan wajen set ne na mutum uku a jere wanda duk su ne in ba wannan ba wannan in ba wannan ba wannan kuma duk arna ne bakaki saboda haka ya kamata duk mu kallo waɗannan al'amuran to waɗannan kuma suka rike aminci ga uku in kuwa aka ce har za ta rike kafin ai kaza to ya aka rike kuma ake tabbatin za a bayar in kai da ka ka ba wani ya rike kuma da bindiga a hannunsa kuma da shi da fawa a hannu sai ka zo ka ce kuma za ka karba Allah la kalle ce zai waɗansu in gyare gyare na wata shida irin yadda aka a Sierra Leone ba shi kenan ba yo wani gyara za a cikin wata shida kuwa ai kasan tsiya za a yi a wata shida nan to waɗannan ababai da ya kamata dai mu kalle su wato dai wani lokacin ban bai san in shiga fagen siyasa ba saboda kan darasi ya koma darasin siyasa amma wani lokacin kuma dole sai ka faɗa ba yanda zaka yi duk da cewa galibi waɗansu su ƴan siyasar ko kuma ƴan boko abinda suke gani in kana maganar ma siyasa kamar baka san komai ba wanda ya san qur'ani ya san hadisi ko shi zai magana kan siyasa da abinda ake nufi da siyasa shugabanci ne kai kanka kalmar siyasa din kanta larabci ce daga sasa yasusu siyasatan ne sasa fi ilmi ma fi yasusu fi ilmi mudari siyasatan shine mazarin kalmar wato shugabanci kenan to musulunci kuma shine yake da tsarin shugabanci dan a komai a musulunci shugabanci ake tafiya